Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fatan ga baki ɗaya manya manya malaman da ke a cikin wannan gurbi mai albarka. Sai ina lahiya ne mu kowa da kowa barka da rana barka da haka Allah shi ba mu dukkanin alkhairi da ke a cikin wannan ilimi Da kuma ƙara kare musahi da batini alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa Na ɗauke da wani sirri na isa sha'a wato suratun nasar kenan akan ɓangaren shalabi da kuma fatahi. da ya kira suna turo wannan sirrin tun da sahi saboda yau ita ce ranar aikin da za a yi da shi da kuma saboda uzuri sai yanzu na samu shigowa ba ga waɗanda Allah shi ba su iko to suna isa su wannan aikin shi wannan aiki ana yin shi ne daga alhamis sai kuma alhamis kuma ana aiwatar da wannan aiki ne bayan sallar la'asar daga inda mutum ya yi sallah bayan ya kare dukkanin askarkin shi ne bayan sallar la'asar kamiyya ya tashi daga wurin kuma kamiyya mu kowa magana da za a yi bismillah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana a karanta wannan sura mai albarka kafa arba'in daidai sana a sake riya da salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana a yi addu'a a roki fatahi da shalabi a cikin dukkanin al'amurka to bismillah ta'ala ta wanda ya riƙe wannan sirri lazimi kowace alhamis bayan sallar la'asar insha Allah zai dinga ganin buɗi da kuma fatahi a cikin dukkanin al'amurkan shi. Allah ubangiji mana fasahi da buɗe a cikin dukkan al'amuran mu na zahiri da na batini alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah